أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم كان متى 30 ga watan jimada a الثانيه shekara ta 1431 hijirar annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama daga birnin makka zuwa birnin madina wanda kuma shi ne dace da sha uku ga watan shida shekara ta dubu biyu da goma a lissafin turawa za mu ci gaba da karatun wannan littafi mai albarka na rijalin wani sa'un haular rasul sallallahu alaihi wasallam yau za mu tashi a akan sahabi na talatin shine usman ibn maz'un radiyallahu ta'ala anhu a satin da ya wuce mun ƙarasa kisar sa'ad bin mu'az ne ko shine ya zama na 29 yau kuma za mu tashi akan usman ibn maz'un awwal man dufina bil baqiya shine mutum na farko da aka fara binnewa a baqiya baqiya ita ce wannan makabarta ta madina ta kusa da masallacin annabi sallallahu alaihi wa sallam hagun take da masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idan kana kallon alqibla a yanzu a haɗe take da masallacin kurum haraba ne raba su wannan mutumin shine mutum na farko da aka fara binnewa a cikin wannan makabarta ta baki'a shi usman ibn Maz'un huwa usman bin Maz'un bin habib ابن وهب الجمهي ابو السائب سولا سكينم عثمان ابن مضعون ابن حبيب ابو وهب الجمهي ابو السائب الكنيسة من سادات المهاجرين من سادة المهاجرين ومن أولياء الله المتقين fazu bi wafatihim fi hayati nabiyihim wa salla alaihim wa kana abu sa'ib radiyallahu anhu awwal man dufina bil baqiya yana cin mutanen da suka samu dacewa da mutuwarsu a rayuwar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam annabi Muhammad shi ya masa sallah da kansa kaga wannan ba ai falala ce wani da ya zo mutuwan sai annabi ya riga shi sai wasu suka yi masa sallah to shi wannan manzan Allah da kan sai masa sallar jana'iza a san ku addu'ar manzan Allah karɓaɓɓiya ce wa kana abu sa'ib radiyallahu anhu awwal man dufina bil baqiya shine mutum na farko da aka fara binne shi a wannan makabarta ta baki a kamar yadda muka faɗa أسلم أبو الصائب بعد ثلاثة ثلاثة عشر رجلا iya cikin ma mutanen farko farko da suka fara musulunta ya musulunta bayan mutum goma sha uku kamar shine na sha hudu kenan wajar hijiratai ne wata wufiya ba da badri wa kana abidan mustahidan wa kana huwa wa Aliyu. wa abu zar hammu an yahtasu fa ankara alaihim annabi sallallahu alaihi wa sallama ya yi hijira guda biyu da ake zuwa habasha ya rasu ne bayan yakin badar mutum ne mai yawar bautan Allah cikin sahabbai din ma yana cikin ubbadu sahaba masu bauta ga ijtihadi da kokari irin mutanen nan ne da ake cewa suna da kokari da himma ka san za zaka ji ana cewa wani akwai kokari to wanda yana cikin su da shi da aliyu da abu zar su su uku kenan sun matu za su fiɗiye kansu a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam sun yi niyyar fiɗiye kawo kansu fidiya ita ce an mutum ya ya kansa ko aka ya shi to kwata-kwata bai da sha'awar mace ba zai aure ba ba zai iya wa mace komai ba kamar dai yanzu dan bursuru ne in aka ya shi za ga baya iya barbara to su waɗannan saboda wato ibada ganin ganin shagaltuwa da mace ma zai iya ɗauke wa mutum hankali ya hana shi fuskantar ubangiji kai tsaye sai suke ganin wasu fiɗi fiɗiye kansu kawai shi wannan usman ibn mas'ud da abu zarrin da ali bin abi talib to amma annabi ya hana su yasa sabai suke cewa da a ce an halatta wa mutum ya fiɗiye kansa da annabi ya yi izini wa usman ibn mas'ud wajen fiɗiyar kansa laktasaina mu ma da mun fiɗe kawo ka mu huta ma da harkar auren nan a sai ka yi sha'awa ba kafin kai auren قال سيد بن المسيب سمعت سعدا يقول رد رسول الله صلى الله عليه Ala Usman عثمان بن مزعون التبتل ولو أذن له لاقتسينا سيد بن المسيب yake cewa naji sa'ad yana faɗa manzon Allah sallallahu alaihi wa ya bayar wa usman ibn mas'ud a tabattun ya yi mai raddi ya ƙi yadda kenan A tabattun shine mutum ya zauna ba ruwansa da mace walau azina lahu laqtasaida da an yi masa izini da da da mu ma mun fide kawo kam wani hadisin bukhari ne da muslim da imamu tirmidhi وكان رضي الله عنه ممن حرم الخمر في الجاهلية wannan ba Allah cikin falalar sai yana cikin mutanen da suka wato haramta ma kansu shan giya tun a lokacin jahiliya ba tun a jahiliya shi baya shan giya qala usman bin mas'ud la ashrabu sharaban yuzhibu aqli wa yudhiku bi man huwa ajla minni wa yahmiluni ala an amkiha karimati yace ni ba zan sha abin shan da zai tafiyar min da hankali ba ba zan sha ba wanda yake bai kai ni ba ya zo yana min dariya wanda yake ƙasa da ni ya zo yana min dariya ni ba zan sha ba sannan kuma ya sa na je na sadu da wata macen da bai kamata tsoron sadu da ita ba na yi zina kenan babbar mace a wurinsa kamar ƙanwarsa ko yarsa ko mahaifiyarsa ba wanda ya sha giya zai iya zina da su kamar wanda yana nuna mana illa shan giya kenan zai tafiyar da hankali sannan kuma wanda yake ƙasa da kai ma ita ma dariya sannan zai sa ka je kai zina da wanda bai kamata ka yi zina da ita ba ko da ke damun ba ma wanda ya dace a yi zina da ita ko yawwa sai ya ce za ta sa ka je ka yi zina kenan قال يجي هذا قال الذهبي هذا خبر منقطع لا يثبت إمام الذهبي أفلا تشير wannan hadisi munqati ne mana akwai inqida'i yankewar sanadi a cikinsa la yathbutu bai tabbata ba bai inganta ba shi ne la yathbutu ta'amulu al'ada fi sabili Allah ta'ala wannan ba Allah kuma yana da ƙoƙari na daukan wato wato nauyi na cutarwa da aka yi masa fi sabilillahi ta'ala saboda Allah madaukin sarki an cutar da shi an azabtar da shi amma ya haƙura walamma ra'a Usman bin Maz'un mafihi, ashabu rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi sallama min al-bala وهم في مكة وهو يغدو ويروح في أمان من الوليد بن المغيرة قال والله ضمن غدوي ورواهي آمنا بجوار رجل من أهل الشرك وأصحابي وأهل ديني يلقون من الأذى والبلاء ما لا يصيبني لنقص كبير في نفسي shi usman ibn mas'un yayin da ya ga sabon annabi sallallahu alaihi wa sallama suna cikin wato bala'i da tashin hankali kuma suna cikin makka a wannan lokacin shi kuma yana ƙarƙashin wato wani kafiri ya bashi kamar ya baya mai garanto kenan ko ya ko ya tsaya masa ba na shi din ba a cutar da shi shi yana ƙarƙashin kulawar wani daga cikin wato um, kafiran shine alwalid ibn mughira ce wa huwa yabdu wa yaruhu fi amanin min alwalid ibn mughira yana kaiwa ya komo yana zuwa ya je dawo a ƙarƙashin aminci da amincewa ta wannan kafiri mai suna wato walid ibn mughira qala sai shi usman ibn mas'ud yake cewa wallahi na rantsi da Allah inna guduri wa rawahi kaiwa da komowa na safiya da maraice aminan ina cikin aminci jiwari rajulin midali shirki ina karkashin wato tsaro da makotaka da kariya ta wani mutum wato daga cikin kafirai shine alwalid ibn mughira yace wallahi wa ashabi wa ahli dini da na, da waɗanda suke kan addini na wato yalquna min al-adha wal bala suna haɗuwa da cutarwa da da da, da bala'i ma la irin abin da ni bai same ni ba la kabirin fi nafsi wannan gaskiya ba karamar tarayya ba da ya daina. yau mai amfani ni ina cikin jin daɗi da kwanciyar hankali yan uwana suna cikin wahala ya ce ni bai yadda ba sha ilil الوليد bin المغيرة kurum ya tafi gurin walid ibn mughira wannan kafiri da ya ba shi wannan tsaro da abinci, fa qala lahu ya aba abd shams يا أبا عبد شمس وفت ذمتك قد رددت إليك جوارك قال لما يا ابن أخي لعله عذاك أحد من قومي قال لا ولكن ولكني أرضى بجوار الله عز وجل ولا أريد أن أستجير بغيره ya kama Allah ya tafi gurin wannan mutum mai suna Walid ibn al-mughira ya da shi ya ba da shams alkunyarsa kenan wafat zimmatuka alkawalin da kamun ya cika qarradattu ilaika na dawo maka da tsaron da ka bani da kariyar da ka bani na dawo maka da shi da yadda ake yi idan ana cikin zaman ɗarɗar da musulmi da kafirai idan kana mutunci da wani kafiri kurum sai ka je sai ku kulla sai ya baka aminci babu wani kafirin da zai cutar da kai a gari babu saboda karkana karkashin kulawarsa to shi wannan ya samu wannan matsayin ne to amma sai ga ana cutar da yan uwansa shi kuma ya samu tsaro sai ce kai ya mayar sai wanda ba Allah ce da shi lima ya ibn akhi ya ya aka yi saboda me ya kai dan dan uwana ko dai wani ya cutar da kai ne cikin mutane na sai ce kai da ni na yadda da makotakar ubangiji baraka wa ta'ala kurum ba na son in karɓi makotakar wani ba Allah ba a za a ƙila kenan ce kawai Allah nake nema ya kare ni ba wani ba ka sake ni kawai قال فانطلق إلى المسجد الحرام قال إنت فانطلق إلى المسجد الحرام فاردد علي جواري علانية كما أجرتك علانية الوليد ابن المغيرة سيشي دا usman ibn mat'un ya ce to na ji magana duka faɗa amma tashi ka koma harami ka yi shela ka sanar cewa ka dawo min da wato makotakar da na baka tsaro da na baka ka faɗa a fili kowa ya ji kamar yadda ni ɗin ma a fili na sanar da kai na baka don jama'a su zama shaida ko da wani abu ya same ka kar a ce na ya inci فانطلقنا ثم خرجنا حتى أتينا المسجد فقال له ابن وليد هذا عثمان قد جاء يرد علي جواري قال قد سبق وقد وجدته وفيا كريم الجوار ولكني قد أحببت ألا أستجير بغير الله فقد رددت عليه جواره ثم انصرف عثمان ولبيد بن ربيعة في مجلس من مجالس قريش ينشدهم فجلس معهم عثمان فقال لبيد وهو ينشدهم shike نسكة في شي مسلاتنا masallaci suka je masallacin harami tunda daman can ne ake taruwa da kafaran da musulmin gaba daya fa qala lahum al-walid sai walid sai ya ce haza usman ga usman ibn mas'ud ne ya zo don ya dawo mun da makotakan da na bashi sai usman ibn mas'ud ne ce ya eh, gaskiya yi tabbas na dawo da shi ba na so kuma na samu shi wannan mai gida nawa mai cika alkawali ne mai mutunci ne ya iya makotaka ya iya taimakawa sai dai kurum ni na so a habartu Allah astajira bi ghairillah ba zan nemi makotaka da wani Allah ba kawai na dawo masa da makotakansa sai usman ya juya to akwai a labid bin rabi'a labid ibn rabi'a yana zaune a wannan wuri da ƙurin shawa suke zaune a wannan lokaci ya tashi yana musu waka yana faɗin wasu maganganu sai shi ma usman ibn mas'ud ya zauna a wurin sai labid sai yake cewa huwa yushidu a lokacin yana musu waƙar ala kullu shay'in ma qala Allah batilu sai ya ce ku saurara duk wani abu da kuka sani in dai ba Allah bane to wani abun batacce ne batili ne sai usman yake cewa sadaqata kai gaskiya gaskiya ta faɗa faƙala sai ya ce wa kullu na'imin la mahalata za'ilu ya ƙara faɗa cewa kowace ni'ima kuma ba makawa wata sai ta kauce ko a wannan magana gaskiya ne duk abin da ba Allah ba ai ba ta cewa ba ne sannan duk wata ni'ima da ka sani ba ta tabbata kaucewa take kowace ni'ima da ka sani kaucewa take a zahiri maganar in ka ji ta zaka ce gaskiya ne ba wani abu inkari to amma shi wannan ya faɗi wannan maganar ne saboda wata manufa to shi ne sai usman sai yake cewa usman ibn mas'ud kenan wanda muke kisarsa sai ce kazabta ce ƙarya kake yi na'imul janna la ni bar aljanna ba ta kaucewa ko tana kaucewa to kaga da aikin mun yadda kowace ni'ima tana karewa amma ban da ta ina aljanna ya shiga har abada ne khalidi ne fiha abada to shi wancan din yana nufin cewa wato hatta ni'imar gidan aljanna din ma da kake gani zaka shiga aljanna wata za ta kare ai fa qala labid sai wannan mutum labid yake cewa ya mashara quraish wallahi ma kana yu'zi jalisakum fa mata hadasa fikum hada ko yi uza jalisukum fa mata hadasa fikum hada fa qala rajulun min al-qawm inna hada safirun fi sufahai fi sufahai ma'ahu qad faraqu dinana fala fi nafsika min sai shi labi da ke cewa ya kukurin shawa wallahi wannan abokin zama naku ba za a cutar da shi ba saboda ya iya magana amma yaya aka yi kuka samu wannan mutum a cikinku yaya aka wannan mutum ya samu wannan ra'ayin a tattarar shi sai wani mutum ya faɗa cikin alƙawar cikin mutane ya ce wallahi wannan wawa ne yake gaya wa suman ibn watsur kenan ce inda za safihun min sufa'in min sufa'in mahu wawa ne kawai cikin wawaye da suke tare da shi wawa ne ce wawaye da suke fi tare da shi kan fara kudi dina na sun rabu da addininmu na iyaye da kakanni na kafirci kenan wala ta ji dan fi ka min qawlihi kar ka ji komai dangane da magana da zai faɗa kaga an zage shi kenan an ci mutuncinsa da ya bar addinin kafirci to amma shi Usman ibn Mas'ud ba mutum ne wanda an taba shi yake shiru ba faradda alaihi Usman hatta shari'a amrahuma فقام إليه ذلك الرجل فنطب عينه فخدرها والوليد بن المغيرة قريب يرى ما بلغ سبحان الله Usman ibn Mas'ud ya kafa kuri suka ta sauyin zance al'amarin su ya tsananta ya girmama har abin ya ɓaci sai wannan mutumin ya tashi kurum ya kwalfe shi Usman ibn Mas'ud da mari ya mare shi sai da ya masa rauni a idansa walid ibn muhira yana kallon abin da ya faru kuma yana kusa da wurin bai ce komai ba wakala sai ce amma wallahi ya bada aki in kanat ainuka amma asaba hala ganiya laqad kunta fi zimmatin mani'a sai shi ya kai dan wani walid ibn mughira da wancan babban kafirin da ya bashi tsaro da yake shi ya kai dan uwana wallahi wannan abin da ya samu idan ka din idan ya wadatu da barin wannan bai kamata a yi wa idan ka haka ba to da ka kasance kana karkashin kulawa ta da tsaro na ba a ma komai yanzu ko ka zo ka yi taurin kai ka ce kana son ka samu makotakar Allah da a ce kana tare da ni da wannan abin bai same ka ba فقال عثمان عثمان ابن مسعود سيكي cewa bala wallahi inna aini as-sahiha la faqiratun ila ma asaba ukhtaha fillah <laughs> wa inni fi jiwari man huwa a'azzu wa aqdar Usman ibn Mas'ud akwai magana yace bala wallahi na rantse maka da Allah kaga wannan ido nawa lafiyayyen nan yana tsananin buƙatar ya samu cuta irin wacce yar uwarsa idaniyar ta samu saboda Allah wai idan ne guda biyu an zubar da ɗaya idan an fasa shi an ji mai rauni sai shi wancan walid ibn mughira yake ce da shi ka aga da kana karkashi na kana karkashin kulawa ta da wannan musibar bai same ka ba shine shi kuma usman ibn mas'ud yake cewa bari ga maka wallahi wannan idan nawa yana cikin tsananin bukatar wannan musibar da ta samu wannan ta same shi ba musibar da ta samu dan uwansa saboda Allah ita ma ta same shi kuma ni ina gaya ma ina karkashin kulawa ta ubangiji madaukakin sarki wanda ya fika ɗaukaka, daukaka ya fika kuma iko wannan hadisin isra'il sa ingantacce ne um, daga ibn ishaq mutum ne mai yawan ibada shi usman ibn matsun shi ta abu لقد بالغ عثمان بن مسعود رضي الله عنه في التعبد لدرجة كادت تخرج عن حد الاعتدال خشية من الله تعالى وخوفا ولكن المربي الكريم رده للاعتدال عثمان بن مسعود wato ya kai wata wato matuƙa ko kaiwa wani matsayi wajen yi wa Allah bauta ya kai darajar da wato bautar da yake ta kusa ta fitar da shi ma daga haddi na itidali ma'ana ta fitar da shi daga hanya ta daidai ma'ana ya yi bautar hatta fi karfin sama me ya jawo wannan saboda tsabar jin tsoron Allah da taƙawa da kushu'i to amma walakin al-murabbi alkarim karim manzon Allah mai tarbiya mai karamci raddahu da Allah. ya dawo da shi kan hanyar daidai kuma tsarin daidai al'aisha ta razu yallahu ala kanat dakala timra'atu usman bin maf'un wasu muka kaunatu binti hakim ala aisha wa hiya bazatu al-hay'a fa sa'altuha ma sha'aluki fa qalat zawji yaqumu al-layl wa yasumu an-nahar fa dakhala an-nabi sallallahu alaihi wasallam fa dhakartu dhalika فذكرت ذلك له عائشة فلقي النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا عثمان إن الرهبانية لم تكتب علينا أما لك في في أسوة أما لك في أسوة فوالله أنا أخشاكم لله وأحفظكم لحدوده لأن عائشة تكي باب الأباري cewa wata rana matar usman ibn mas'ud ta shiga wurinta sai ta ganta bazatul hai'a tana cikin wani yanayi aka a firgice furcik babu tsarta ba kwalliya ba ado shine bazatul hai'a ba ado babu kwalliya Aisha ta ce sai na tambaye ta wai me yasa ki, sai ta ce zauji ya ƙumun lail wa ya sumun nahar ni mijina ba yi da lokacin mata da rana azumi da daddare sallah shi ne usman ibn mas'ud kenan da rana sallah da rana azumi da daddare sallah bai da lokaci na to wannan shine aka ce ya shiga bautar da ta wuce ka'ida din ba wai zikiri yake yi ya yi oba ba fa har yi zikiri ya zama ya yi hauka ba a'a irin wannan abubuwa ne wato bai da lokacin matarsa ba kaga wanda ya wuce ka'ida tunda yana da matar kuma baya kula ta ai kaga ya shiga aikin da to shi yasa ita ma matar ma ba ta kwalliya a shi wannan yana nuna cewa mace tana da hakki akan mijinta kamar yadda miji yake da ake akan matarsa sannan kuma mace an santa ne da kwalliya da ado ba daidai ba ne a riga ganin mace ba tana cikin datti kullum a ga mace ya gabata a ganta cikin tsafta dalili shine me hikim me yasa na na Aisha ta tambaye ta da ta ganta jikinta a wargaje ba tsabta ba gyaran jiki ba gyaran gashi ba kaza ba kaza saboda ba a san mata da haka ba mana ba ɗabi'ar mace ba ne ta zauna cikin dotti da ƙazanta kitso ba a yi sai bayan wata uku hudu an tara gashi ya yi dotti ba wanki ga ƙazanta mace ta zo tana wari a gaban mijinta wannan ba ɗabi'ar mace ba ce kisa wani da zai aurar da yarsa yake mata wasiya na zaman gidan miji yace ce da shi ya yata ya yata kada ki yadda ki bari mijin ke ji warin wani abu a tattare da ke duk yadda za a buga kurin kullum ya ji kanshi kawai haka ya gina mata ko yanzu sai dai mutum ya kare ya kashe musu kuɗi gadaje masu tsada daga sama har ƙasa kayan kallo kayan kicin ba kayan alatu suturu kayan alfahari gwalagwalai takalma jafukuna ko wuri ya mata tarbiyyar sai mata kaya amma bai iya zuwa ya kira ce ki ki kaza mijinki karki kaza mijinki ba da yawa cikin iyaye maza suna aure da 'ya'yansu ba tare da sun kira su musu nasiha ba wai kunya yake ji to ka ji kunya ta zo ta tafka wani hauka a dawo ma da ita gida yi a gama ta ana auren da ita kawai zama ce a shi saboda ba ta samu tarbiyya ba a gida malalaciya ba ta iya komai shirme kudu ko mijinta ya ce ta yi kaza ce ita a gida ba ta yi saboda iyayenta ba su koya mata ba yi kaza yi kaza wani ya iya aure matarsa ta yi kaza yi kaza sai ta ce ita fa kai ya takura mata ita fa a gidansu ba a sa ta aiki <laughs> da Allah ka duba ka duba ka duba irin wannan yanzu don Allah wannan tarbiyya ne amma ba muna tare yayan ba a gidanmu mu aje su ba mutum gani yake gata ne wai sai ba ta komai kicin ma ba ta shiga ba abinci ma sai dai a dauko a kawo mata to za ta je gidan da za ta shiga kicin ɗinta a zo a kawo mata abinci ta kasa sarrafa shi abin kunya a kawo yarinya ta iya abinci ba kai uban ka kunyata uwar ma ta kunyata kurin shi shirme ne wani bawan Allah yana san wata yarinya iya so iyaransa ya takura ya takura aka yi auren nan wallahi tallahi ana zuwa ana yin auren nan duka duka sai fara yaran cewa kai ba me za yi da wancan? aka ce subhanallah ya Ya yace to bata yi abinci ba yace kullum idan an zo za abinci sai na shiga kicin muna yi ina cewa kaza za ki kaza hada ruwa da kaza hada kaza sai kin da sa eh, tattasai da tumatir sannan sai ki sa manja sai ki sa ruwan miya sai ki sa kaza ya ce ki a gidan ku ba kowa miki bane ta ce ni a gidan mu ni mama na ba ta sa da aiki wa sadaqat bi qawliha gaskiya ta yi ko ba ka bane da haka iyaye ku gane cewa wallahi ba gata bane ko wallahi kimar mace a gurin mijinta in mace in mata ka ta iya abinci wallahi saboda wanda zaka sai